وما يغني عنه ماله إذا تردى kuma dukiyarsa da yake yin ruwa da ita ba za ta amfana masa komai ba yayin da ya hallaka kuma ya shiga wuta